Matashin nan Malam Suleiman Hashimu ya iso nan jihar Niger, har ma ya samu gagarumar tarba daga shugaban majalisar sarakunan jihar Niger, SNP Alhaji Yahya Abubakar a fadar sa da ke bidda. Matashin dai wanda ya shiga mako na biyu yana wannan tafiya. Ya ce da farkon tafiyar tasa ya dan nuna karaya, amma saboda ƙaunar da jama'a ke nuna masa sai ya miƙe. tsoro abin ya so ya discouraging ina akan tafiyan amma daga baya kuma yanayin yadda mutane suke kira na suna mun addu'o'i daga ko ina ne mamaki kusan kowa ya san da tafiyan nan kafin ma in taso kowane gari kafin in zo zaka gani sun taru suna kida-kida suna raye-raye suna jira ma in zo. menene wanda ya baka tsoro da farko? eh abu ne wanda bai suna bayyana ma media ba haka dan duka da ake interview ina ban ga saboda yanayin abubuwan da ya faru haka an muna adalci kuma kaga ban karasa tafiya na ballantana in fara faɗa anything kan hakun ido ba. To wai mene ne gurin wannan matashi da har ya ɗauki wannan mataki? Ni dai a kudiri na a tafiya na ba na tafi bane sai na ido biyu ko na zauna da Buhari. Na yi kudurin cewa na ɗau alƙawarin cewa idan dai har aka ba shi mulki in Allah ya zan yi tafiya da kai, duk da ke a Najeriya in je garin Abuja buri na ya gama cika. To kowane hali yake ciki game da yanayin lafiyar jikinsa? su tafiyan ma gaba ɗaya da ka san ba tafiya nake ba yanzu kana iya ganin kafa na ka gani kafa na ya samu matsala ne yana irin ruwa yana kumbura to duk inda kafa na yayi ruwa haka ya kumbura ina zama ne in huta kwana ɗaya a gari haka masu iya magana dai sun ce sa kai ya fi bauta ciwo A daidai lokacin haɗa wannan rahoto dai Suleiman Hashimu yana kan hanyar bidda zuwa lafai da ke nan cikin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Nigeria.